الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد الإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام ولا تنزاه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا كافي العظام لهما ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإمام وباسمك العادم على أكبر المحزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليم ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim a shekaran jiya mun soma a aikin hajji inda muka kawo a wajen dawafi inda muka bi wajen dawafi muka ce da ya gama dawafi shi alhaji to abin da ya kamata abin da an wajibi gare na farko cikin wajiban dawafi wato raka'a biyu zai ji ya yi raka'a biyu raka'a biyu na ɗawafi wato za ma tamma ɗawafuhu idan ɗawafi mai ɗawafi ya cika bayan ya zo makka ya ɗauki harama ce daga muzdalifa miƙacin mutanen madina kama wadda alhazanmu suke yi wato za a ɗauke su jirgi ya sauke su madina su yi kwanukan da suka yi madina ran da za su tasowa sai a taso daga madina da suwa a zo da suna musdalifa wato almikat idan aka zo da su almikat za su yi wanka su ɗauki harama to daga nan za su ci gaba da yin talbiya ko da yake ba a so a yi talbiyar da yawa ba amma dai za su soma idan suka iso makka abinda addole gare su su sauke kayansu su yi aikin da addole wato su ci abinci daga nan dada sai su ta sama ɗakin ka'aba su yi ɗawafi kewa bakwai da sun tahi muka ce su je wajen rukunin yamani a rukunin aswad su je wajen hajjira aswad su ɗauko harama idan sun ɗauki harama nan wajen hajjar aswad za su ci gaba da tahiya duk sun ka dawo za su yi dabra da shi su sake kabara su cire hannunsu amma dai ba za su tsoci hannun ba za a yi haka a ci gaba da yin haka har sau bakwai idan aka ƙare za su dawo nan gaba ga inda suka ƙare nan hajjar aswad ga muƙamin ibrahim nan su dawo baya gare ta sai yi nafila raka'a biyu to shi na mai littafi ya ce fa ta tamma dawafuhu idan ɗawafi na ya cika a raka'a inda a ce sai shi yi raka'a biyu wajen muqama Ibrahim in ya zo wajen muqama Ibrahim ya dauki raka'a biyu ya yi sallah raka'a biyu wurin ishamala kalamuhu ala wajibin wa mustahabbain kun ga magana mai littafi ta kunshi abu biyu ya ce in ya kare shigo wajen makama Ibrahim shi raka'a biyu wannan magana da ya faɗa ta kunshi wajibi guda da mustahabi guda biyu wal wajibu fi'lu raka'atayn abinda a wajibi wajibi na kowa gama dawafi yayi raka'a biyu shi wannan wajibi na ba da dawafi bayan dawafi al mazhabi ga mazhabin maliki wato raka'an nan biyu wajibi na wal mustahabani mustahabbi biyu ko da an ce akwai nan wurin huma indal muqami na daya ayi sunan wajen maqama ibrahim mustahabbi na inda kana iya zuwa wurin to kai sunan ba ana nuhi sai ka kai ga maqama ibrahim idan dai maqama ibrahim tana tsakaninka da ɗakin ka'aba shi ya kana ya zama kana fuskantar ta lokacin da kake bibin ɗakin ka'aba to mustahabbi na wata salihu ma bi dawafi na biyu ana gama dawafi a yi kada ka yi jinkiri ana gama dawafi kai su to wayannan mustahabbai guda biyu kenan da alhaji ya gama dawafi sai shi kokari ya yi nafila raka a biyu wajibi na ya yi su bayan muqama ibrahimu mustahabbi na yana gama dawafi ya yi su da gamawa ya yi su da gama dawafi ya yi su mustahabbi na wa mufaduhu abin da yake ba da fa'ida annahu laisa fi tarkil ittisali damun ce yace abinda magana mai littahi ta fa'idan ta dunkule idan mutum bai sadar da raka nan biyu da ɗawafi, bai gama ɗawafi ya tai zuwa harkoki ne sai da baya su to bai ba da jini bi ma'ana ba a wajabta mai wani hukunci kama a ce ya ba da rago ba ya ce to shi an ka fahimta ga wannan magana ya ce amma ba haka nan na ba idan akwai walakanci cikin jinkirta raka bito akwai rago in akwai walakanci cikin jinkirta raka nan bito akwai rago don haka ya ce bali damu fi ba da ahawali ya ce jini na waje ba cikin sashen halaye fahina izin laisa mutu istihbabu mutlaqan wato kenan ba musahabi ne kai tsaye ba bal fil ba'di ga sashi musahabi ne wal wujubu shi fil ba'di al akhir ga sashi kuma alladhi yatarattabu fihi dam inda da aka ce wajibi ne ayi aiki inda da aka ce wajibi ne ayi aiki idan mutum bai yi shi ba ga aiki haji yabban wajibi to zai bada rabo inda an ka ce abu wajibi na idan mutum bai bada bai yi wajibin ba to zai bada rago. wa hasilu alqauli abin tabbatarwa ga magana nan sai a ci annahu man lam yaf'al rak'atayn hatta taba'ada duk wanda yayi dawafi ya kari ya kin raka'an nan biyu har sai da yayi nisa hatta taba'ada har sai da yayi nisa aw raja'a li baladihi ko sai da ya dawo garin su yana dawowa birnin kabi in shi mutunan kabi na yana dawowa birnin kabi da yake garin su birnin kabi ko kuma dai garin su da aka ne kasa ta jirgi na sauka ko ina sauka da shi Najeriya sai ya ce ban hoi raka a din nan ba in tsawabi to fa innahu yafalu huma mutlaqa to sai shi su kai tsaye in dai ya tuna sai shi su kai tsaye amma summa in kanata min ɗawafin wajibin sannan in raka annabi na ɗawafi na wajibi kamar ɗawafin umra ko ɗawafin hajji shi a ɗawafi wajibi to idan raka annabi na ɗawafin wajibi na ya yi jinkiri har sai da ya dawo garinsu sannan an yayi raka a fa alaihi damara goya waje gare shi zai bada rago amma wa in kana min gairihi ya zama na ɗawasan da ba na wajibi ba lam ya ji ba ji Allah ya ce yana magana a wanda abin na na yayi abin na safa wal marwata min wa man tadawa khairan inna alim to wannan dawafi na alheri idan Allah ya taimaki mutum ya taimaka yana ta zuwa yana dawafin nan yana ta zuwa yana dawafin nan to wannan dawafi wanda Allah ka gode ya mai shi to shi ba wajibi na ba idan ka idan gare shi na ka bar raka a judin baka yi ba to baka ba da rago ko ka dawo garin kuna baka ba da rago amma in wanda addole na kamar dawafin qudumi a dawafin da alazai ka yi tahiyar su ta korar da sun ka isa makka to in ma dawafin umra na dawaful qudum ne in ma dawaful hajji na abin nan kiranan aw ifradan to dawaful qudum daina to in wannan na to dawaful qudum shi wajibi na to rago ya wajaba ga wanda ya kare shi bai raka biyu ba har an ka dauki lokaci mai tsawo wa illam yataba'ada wala da ja albaladi in ko bai ya kare bai yi raka a biyu ba ko bai dawo gare su ba sai ya tuna bai yi ba fa in lam tantake da taharatu in alwallati ba ta kare ba to a tabin raka ce da fakar ya zo da raka a biyu kawai mutulakan ko kaka yake bashe su ko ina yake bashe su ku gaya ma alazai masu tura mata wajen aikin hajji ba tare da sun hada su da wanda ka yi ɗaukar su ba da yawa mata ko da aka gama ɗawafin nan ta gaji sai ta samu wuri ta zanna sai kwana suna gama kwana in sun ga ta sai su gida to akwai ragowa kuma ragon nan kuɗi ne akalla dubu ɗari biyar kila ma bana yana wuce dubu ɗari biyar kuma ɓangariyar gada aka sayi mana cewa ya yi tsada naira arba'in kun ji yanzu wajen ko ɗari nawa yake ma yanzu yanzu ɗaruruwa yake to ku kula da wayanda kuke izawa da masu iza mata da masu iza tsohi ko maza ko mata to a kula wanda kuma zai teku da kai nena ya zan shi ba masani ba ne to ya samu wani almajiri ya laƙe mai sai ta tare da shi don irin waɗanga abubuwa kun ga shi wannan ragon wadda zaran ba a ba sai ba hajjin bai ba abinda bambanci ne da farilla shi ana iya ranka ana iya gyarawa a sai ramon farilla ko ba magana ragota ba sai dai a bari bari a dawo a gyara bambancin su kenan saboda haka duk wanda Allah ya kai shi inda ya zamba masani na bai samu wani masani ya lake mashi sai aiki tare Abin da ya gani ba daidai ba sai ya koya mai ya ci mai ga abin da an daidai ya ce ah, idan ko mutumin da bai yi raka bai yi raka biyu ba sai yammanci nan ta kada da haratu ya ce ta kare amdan kuma da gangan ya bari ta kare to ya tashi wa sabuwar alwala ya dawo fa ya ci bi ya sake yin ɗawafin nan wa raka'atayn wa raka'atayn ya sake yin raka'an nan bi wancan ɗawafi da yayi bai raka'an nan bi ba har alwala ta kai, ɗawafin ya baci sai ya sake wani to kuma kamar dai wanda mun ka gani duk mutumin da ba malami ko malami wanda ba imani Allah ya samu ba bai shan wannan wahala shi ɗawafin nan ya gama ka ce mishi komai na yayi don gaskiya ga aikin hajji bana ne ba mu sani ba dawafin nan ga alazai yana da wahala kwarai to ya yi shi a ce dawafin nan ya lalace ya koma yin wani nan taki to bai iya yi dai ko kuɗi za ka ba shi ka ce ta wayan aza ka bisa keke a kai ka ba ka ma iya ba shi don sai ka hidda sai ka hidda kuɗi kila dubban ɗaruruwa tun da aƙalla ka ɗaukai riyal ɗari hudu kaga ɗaruruwan dubban ɗaruruwa na to bale da ma ba kai ba ka mai haka nan shi kuma bai yawa kai ne wanda adda guziri abin nan dubu nawa dubu ɗaya da ɗari bakwai ka ce sai rago ga wancan rago can na hadaya ga ya can shi ma yana kai dubu ɗari biyar ɗin shi ma sannan ga wanga na laifi kuma in ba sa an kai ba bai saboda aka shi sa kuwa ganin wasu na dawowa gida duk da annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umrati fa huma yanfiyani al wa dhunuba kama yanfi alkiru khabas al wa dhahab wal fidda kujera tsakanin hajji da umra domin hajji da umra kowannensu yana karkare talauci yana karkare zunubai ga mai shi kamar wadda zuga zugin makera ka tsarkake ƙarhi bakin ƙarihi da ƙarin zinari da na azurfa a kawo shi yana ɗai ko son gani bai da bai da ko son gani amma da an gyara shi ka gani ya ɗauka aka yi ana sawa aljihu zan jin daɗi kaga ya tsarkake to haka umra da hajji haka suka wanke talauci amma kaga wani ya ce ya dawo wanda yake da na ya koma hakan ka sa abin nan bai ba dai annabi bai karya shi dai ya karya annabi bai karya duk abin da annabi ya faɗi gaskiya don haka kowannen ku ya san dan uwa ne na tahiya shi kokari ya gama shi da wani kuma shi ba dan uwan nashi hankuri ya bi mutumin nan wanda yake gani ya san Allah akalla dai shi hajjin da in ya taho dai ala akalli ɗaya ne da mata ne da yan uwa ne su ji sauƙi domin naro duniya an goge maka tayi yi kana rayuwa mai sauƙi an goge maka naro duniya ko san naro duniya talauci ko shi an naro duniya to ala akalli kamar da annabi ya faɗi an goge ma talauci talauci kan kayi ban kwana da shi in dai kayi hajji wanda ya kamata in Allah ya so duk wanda ya hajji wanda ya kamata bai koma zama talaka in ka gani kamar a ganin wasu na zuwa kuma suna ta roƙe-roƙe wannan sabuna amma dai an goge musu talauci to duwanda zai na ɗan uwa ne zai na cikin ku ya yi ƙoƙari ya gama shi da wani wanda ya ka ganin yana iya ɗauka ta kuma ya ba ɗan uwan nashi hankuri kai ya ga wasu jahilai na ta zuwa suna bubbugawa ya ce shi ma haka nan da yi bari ya bi su san saurin gamawa to yanzu mun ce idan mutum ya yi abin na sakaci da ya yi tsawafi ya ƙari bai raka a biyu ba har alwala ce ta kare to ya ce ya sake alwalan nan inda dai da gangan na ya ke sauyi ya yi ba ya ci bi tsawafi ya zo ya sake tsawafin nan war raka ce ne sake raka a biyu walau kana ta min gaira farajin amma inda raka a biyu na tsawafin da ba na farilla na ba irin tsawafin da Allah ya ce wanda ya yi da ɗau'i na alheri to shi ta ɗau'i ina ya kai ba ɗawafin umra na ba ba na hajjira ba ɗawafi dai na wanda ai aka yi na nafila to yin iri ne na ya yi da ɗawafa sake ɗawafi ɗaya ya kai wa raka ɗayin da raka biyu wa sa'aya da sa'ayi wa in kana ta min gairi fardin wa yi da sa'aya in na fa'alahu to walau kana ta min gairi fardin ko da ba na farilla na ba dawafin to sai abin nan mun gaira fardin wai ibi sa'aya sai ya sake sa'in in kana fa'alu in yayi sa'in ya sake dawafi ya sake sa'in wayan lam ya amma na kada da harafi in ko ba ba da ganganna ya bari alwala ta kare ba fa fil fardi yi da in ga a dawafin farilla na ya sake dawafi wa rak'ati ne ya sake raka'a biyu wa dawafa sa'aya ya sake sa'i wa bi gairi in ko na nafila na yayi duhuma ya mai da abin na raka biyu su kaɗai wahalar ido tsawafa a walato zai sake da wasan koko a zahiru tarjihu sani magana wadda a zahiri rinjayar da magana ta biyu bai sake ɗawafi in dai ba na farin lana ba ya dai sake alwala ya yi raka biyu bai sake ɗawafi wala salimul yamani kuma bai sumbanta hajjul yamani wai yusahabu ba da al-hajar aswad to in mutum ya gama dawafi yayi raka'a biyu to musahabi na in yana iyawa sai ya sake tawa dabra da hajar aswad ya mai sallama bismillahi allahu akbar yayi mai sallama in ya mai sallama sai ya wuce wajen zanzam wato ba da istilamin hajar aswad bayan ya sumbanci hajar aswad an ya murra bi zanzama ya wuce wajen ruwan zanzam ko ya min ha ya sha daga ruwan zanzam shi wannan shan ruwan zanzan bayan ka gama dawashi musamman dawashin umra na alhazai yanzu wayanda za su tashi daga madina banda gobe su iso makka alhazanmu da za su tashi banda gobe daga madina zuwa makka to su wayanda za su yi ɗawashin umra kun ga wajibi ne yana da muhimmanci kwarai da gaske idan ka gama shi to kai ƙoƙari ka sha zanzab. duk da yake dai akwai lalura to ka sha zanzam ɗin, a samu tadallu shi adda waya yanzu saboda toilet ɗin ba kusa ga masallaci yake ba tahiya ta mai nisa kamin ka kai inda za a alwala kun ba dole ne hanyar ga da ka bi ka kuma dawowa gare ta in ka dawo ba dole ba ne ya yi ko da kaka dawowa an rufe ta kuma ko wurin dawafin yana iya yi waye maka nisa to kun ga tadallu'i da hadisi ce a sha zanza a yi tadallu'i da shi wato a cika ciki sosai sannan a wanke a wanke kai da inji haka kun ga yana da wuya domin da ka ji boli wuri ne wa ya gari. amma dai ka sha zanzan ɗin da a dai abin da aka ce ma sha a dai ce ka sha zanzan da ko ɗan kaɗan nana to ka kun zanzan ɗin na ‘yan mutum ya sha shi wannan lokaci ya yi ɗaga hannuwa ne ya yi addu'a bayan gama wafin nan akwai muhimmanci gare da wuya ka yi addu'a wurin na Allah bai asa da wuya idan kun samu wani karamin littafi na aikin hajji allimuni ya kaumi kaifa a hujju idan kun samu littafin nan za ku gani ya ce na je da bukatoci guda ɗari na je aikin hajji guda ɗari na rubuta ya da na gama ɗawafin nan na sha zanzam na riƙe takarda ta haka Allah ka bani kaza Allah ka tsare ne kaza sai da nake na ya guda ɗari yace yanzu ga shekara ta dawo yana rantsuwa da Allah yace guda ɗaya bai samu ba aka ce wace ta yace gafara da shiga aljanna har yanzu zai bai shiga aljanna ba to sai kuwa ganin sana sai an mutu yace to ita ɗaya ban samu ba don haka shi yana faɗaitar da mutane wanda Allah ya kai shi wurin nan to yayi a hankali ka samu natsaccen wuri in za ka yi raka'an nan biyu ni kuma bayan ya faɗi wannan da ni je ni gawa da wurin yake tun da zanzan aka ce a sha nan wajen mukamar ibrahim na rije zanzan take shekarar na fara zuwa aikin haji kana gamawa sai ka shiga wurin an yi wurin alwala ƙarƙashin ƙasara. an yi wurin alwala da a wurin shan zanzan sai ka shiga ka sha da ka hito ga abin nan babu safa ga ta nan ga safa nan wurin kana haituwa sai ka hau babu ta ba to yanzu mutane sun yawa abubuwa sun yawa sai sun ka daɗe rijiyar sun ka yadda ya fice inda sun ka sani sannan sun ka daɗe babu safa sai an yi kewaye sannan a dawo safa to ni da na je na ga wannan sai na ce to ina ba alhaji shawara zanzan dai annabi ya ce a sha to in ka ce samu ya kwalbaka. ka cika ta da zanzan sai ka laƙa ta cikin kwagirinka inda ka yi raka'an nan biyu sai ka ɗauko abinka sai ka sha ka ɗaga hannuwanka ka yi addu'a amma in za kana ka ce da mutane ba ‘yan gaggawa ba bayan da kana zan malam tashi mutai malam malam tashi mutai kakka ce da irin wayan ce da wayan da malam ka ce ya ku tashi mutai ba su ka ce malam tashi mutai ba shi malam shi ka ce ya ku tashi mutai to ka samu irin wa'annan don ka da dukkan bukatocinka in ka tafi kuma ciki ka gama mana da lalurorin najeriya da lalurorin arewa duk ka gama mana da su allah ya ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali ka rubuta cikin bukatocinka ka yi mana wannan addu'a ga ƙasanmu cikin bukatocinka in allah ya raddu wanda ya dawafi da kyau ya yi wannan addu'a nan mukama ibrahim ya yayi nafila raka'a biyu yi sha zanzam yi addu'a to Allah na ansa addu'a ta shi yasa kun ga annabi ya daɗe wurin na shi na ta addu'a karɓar ta akai shi yasa yi addu'a nan to bayan alaji ya kare dawafi ya kare raka'a biyu ma ya kharuju ila safa sannan daɗa sai alaji ya ta zuwa safa dada dada ayyukan ɗakin ka'aba sun ƙare sai na safa da marwa sarra al'aqafa Hasi, a Hasi, wa ibn umar da ibn umar wa'annan manyan malamai sun bayyana bi al-khuruj min bab safa sun bayyana cewa musahabi na 'yan mutum zai hita daga masallacin Ka'aba in ya gama ɗawafi, ya bi babu safa li kaunihi aqrabu ila safa don babu safa ta hi zama kusa ga safa wana kala zaruqun ko malan zaruqo ya ruwaito an ibn habibin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja min shi ma annabin nan ya bi ya hita babu sama to amma kamar da na gaya muku yanzu babu ta kila ma don su tabbatar da babu shi sun kai abin nan membarin liman nan wurin don ka san liman bai ja ya balle ka samu hanya ka wuce wurin sun roye wannan hanyar to ka yi ƙoƙari dai ka je safa Abin da ya sa da aka rai waɗanda saboda hitina in ta yawa saboda ga safa ga ka'aba a ce don nan za a bi akwai hitina amma yanzu da sun haka sa su ga waga hanya nan da ta yi wajen ɗawafi na ƙasa ga waga hanya nan da ta yi wajen ɗawafi na daidai da ka'aba in ka guri ba ka yi saurin kwana ba da kawo ci gaba su wari ka dawo ita ko ga ta yi sama to kun ga ana samun sauki waɗanda su yi ƙasa waɗanda su tsaya nan waɗanda su yi sama to kun ga ana samun sauki saboda duk lokacin da muka magana annabi ya bai wurin nan da da alhaji dubu ɗari na ya tsayewa labarin da kun kaji ana hana an ce da da alhazai ba a taba zuwa maka ina haka nan dubu ɗari na to ku dibe ku ku gani yanzu ko A mutanen najeriya ɗaya masu zuwa a bi ko dubu nawa za su je bale sauran mutane to idan mutum ya isa safa da ka tahi Mabda safa a idan hanya ta tsakiya kabbi wanda da ka kai to da ka shiga rahin to ta kenan to kana zuwa wurin sai kai mata kirari kama wada mai gidan mai mata kirari wani sha'irila kai mata kirari kai ma da wannan ayat sannan kwaye kifo alaihi sai mutum ya tsaya bisa dutsen sa ba la'ajalar ajal du'a don addu'a idan ka isa dutse kafa yanzu ya ce ka yi tsaye wurin ka yi addu'a kusan tsayuwa yana da waya gare ka yanzu lokacin aikin hajji amma dai abin da na so ka sani daga wannan wuri da ka gana gaya ma farkon ɗan rahin nan to da ka hito rahin nan rahin duk bai wuce takobi wanda dai sun ka riga masa fa ya hito da masallaci duk bai wuce takobi haka to da ka kada kawa guda in ka cire guda bisa sabaza za ka aza sai kai mata kirari to sai ka fara tsaya kana lakaki misali in ka ga masu saurin tahiya sai ka jaye musu ka bi wajen da ka ga ba su saurin tahiya sai ka ci gaba da tahiya ka faɗi abin da annabi ya faɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah an wa adahu wa nasara abdahu wa hazama al wa wahdahu sai kai salati sai ka daga hannuwanka kai tunanin duk abin da ka sani na alheri wanda ka kaso in ka sun ka kare ka tana mana nan sai ka roƙa mana irin abin da ka roƙa ma kanka ka tuna da mu in naka sun kare kai baka da lalurori da yawa kana karewa kuma kana nan kana tahiya duk bisa tsawara bin safana kake tsaye kana kare haka sake ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah anjaza wahdahu wa nasara abduhu wa hadama al'azab wahdahu kuma sai ka saki yin salati sai kai addu'a kuma da ka kare addu'a ka saki maimaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku وله الحمد وهو wa كل ala kulli shay'in اله la ilaha انجز وعده ونصر عبده وهزم wa nasara سيك wa كاي al دو kai kai addu'a wannan kana iya kare shi kamin ka kai iyakar safa to da ka kai iyakar safa yanzu ka sauko daga safa marwa zakara ka kare abin da ya shahi safa idza faraga min addu'a in ya kare addu'a ga da yayi bisa dutsen safa nazala minhu sai ya sauko daga dutsen safa dada daga nan falyasa sai ya ci gaba da sa'ayi ayyamshi ya ci gaba da tahiya ila marwa har ya kai marwa dada sai ya ci gaba da tahiya zuwa marwa yanzu ya ta sama marwa in za kana marwa za ka yi ta zikiri zikirin Allah aka so kai ta babu wani zikiri da an ka keɓe maka an ka ce sai shi amma dai idan ka yi la ilaha illallah khairu ma qulta ana biyu na qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir in ka yi ta ka kyauta idan baka yi ta ba kai abin da haka iya subhanallah subhanallah subhanallah yayi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi yayi subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah yayi subhanallah walhamdulillah ilaha wallahu akbar hawla quwwata illa billah yayi subhanallah wa bihamdihi yayi la hawla wala quwwata illa billah yayi اللهم صل على yayi astaghfirullah astaghfirullah yayi duk abinda da ka sani da zikirin Allah in ma qur'ani ka karatu sai ka dibi abin da ya sauki gare ka kana sai a ne wasa abba a san ibada ne aka so daga da ka hausa wannan kaji da ibada aka so ka shiga gaba da haka sai ka dawo to duk zikirin da kaka iyawa shi za ka yi babu wani keɓantaccen zikiri da za a cewa sai ya lita wanda kuma ganin a horhoron nan yan guntaye suna riƙawa so wanga ya haɗi wanga ya haɗi wasu abubuwa na da ba a iya hana ta shi yasa an ka kyale su amma ba daidai na ba qala bil misbahi cikin misbahu ya ce almarwi alhijara albidu wasu duwatsu harharu su aka ce ma al wahidatu marwatun mufradi ne a ce marwa wasu miya bil wahidati aljabal ma'ruf makka ai mai suna da almarwa a sunan wani da daga cikin duwatsun maka sananne wato dutsen marwa saboda haka marwa wani dutse ne walhalu annahu ya kuma abinda aka so in mutum ya hito ya jido daga safa zai na marwa ya dan yi gudu a ya dan yi saurin ta ya ba gudu ba ai ya kabbu ai yasra'u fi mashihi ya tahiya da sauri cikin tahiya ya dora saurin tahiya ba sheka ba kun ga mutane yanzu gudu suka tayi. to amma dai mu ga mazhaban malikiya ba gudu akai ba tahiya dai akai mai sauri ayya sarau yayi sauri tahiya fi mashayyi ga tahiya ta wa hadha sunnatu rajul duna mar'a wannan sunnan namiji na ba da mace ba namiji yayi saurin tahiya kai ya sheka amma dai wasu kun ga suna gudu amma dai mu ga mazhaban mu khababu tahiya wato da dan sauri sauri haka to mutum zai yi tahiya mai sauri fi baɗin masilu wani wuri da aka ce baɗin masilu khasatan shi kadai fi marwa a fil maruri ila marwa wajen tahiya tai in zai na marwa wal masilo inda aka ce baɗin masilo ma bainal milain al raini tsakanin filolin nan guda biyu abin na a kore wato masu a gwalab din nan kore kuma lazani fi jidarin majidi alharam asalinsu wato abin nan cikin katanga masallacin harami suke ala ya tsari zahibi ila marwa ga hannun mai taya zuwa marwa huma fi rukunin masjidi abin nan gwalar din na harko cikin rukunin masallaci yake ta hata manarata ali karkashin manara aliyu wasani ba da guda na bayanai ƙubalata ribadul abbasi wato daura da ribaɗin abbas sunan wuri na ribadul abbas to in mutum ya ta wannan yanzu da ka yi wurin za ka ga akwai gwaluluwa guda guda biyu dama gare ka akwai guda biyu hauna gare ka akwai wasu dabra da saman kanka duka ruwan kwaina to da ka aka yi ga wanda ba mace ba namiji wanda ba mace ba namiji shi ka yi wannan saurin abdullahi bin umar ya tahi tare da mutane yara wata tahiya tashi sai ya yi saurin tahiyar tare da su wata shekara da ya koma sai ya tahiya ta sannu sannu ya ƙi ya ƙi canza tahiya sai suka diba ya ce in na yi sauri ina na yi saurin tahiya na yi sa'ayi tare da maza Allah ya yi sauri nan wurin idan na yi tahiya ta sannu sannu na yi sa'ayi tare da shi ya yi tahiya ta sannu sannu sannu mai kuka yi abinda duk kun ga yana yi annabi na ga yana yi saboda haka har da saurin in ka kai lokacin da baka iya yi ne ta yi ka sannu sannu amma in dai kana iyawa to an yi son a ɗan yi saurin fi baɗin masili to idan mutum fai za a ta almarwa idan mutum ya isa marwa daga safa ya isa marwa to shi ma nan ya tsaya marwa fai za a ta almarwa wa ƙafa alaiha in ya zo marwa nan ma ya tsaya li du'a'i don shi addu'a wada an ka ce ya tsaya bisa safa shi addu'a to in ya zo marwa ma ya tsaya nan yayi addu'a du'a wa alaiha wa ala safa ghairu mahdud addu'a bisa marwa da addu'a bisa safa ba iyakance ta ba wato abinda duk kaka so shi kaka addu'a gare shi ko mina na kaka so shi kaka addu'a addu'a dai abinda yasa malamai sun sanya ta cikin addu'o'i karɓaɓɓi wurin da aka addu'a Allah shi ansa malamai sun sanya safa da marwa cikinsu waluqufu alaihi ma sunnatun yin tsaye bisa sarfa safa da marwa sunna na mutum ya hausu ya hau bisa wurin to sunna ne saboda haka duk wanda Allah ya yi ma arzikinta ya cikin to don larurori ne na yau da gobe da tarbiyyar ɗayanai, da mata nai da zaman lahiyar ƙasa ta yi da kwanciyar hankalin aljihu nai to ya samu mutane wa'anda ka iyawa tun da nan ku shirya ku ce tare da sun kuti ya kusa nusan ko kun gama ta wana za ku yi ku zaune to kana yaro ma gaggawan ne sa'ayi ba kamar dawafi ba ne in ka gaji ya halitta kai zaune ka huta yi ba kamar dawafi wani in ka gaji ya halitta kai zaune ka huta kuma ka dade dawafi na ba a dadewa ana hutawa da an nan zanna tashi aka yi amma yi kana iya zannawa haka gincira ma haka dan kwanta saboda haka in ka gaji ce kai jama'a ku ta wannan matsaya sai ku ta gehen safa din nan ku yi zaune nan ku huta in ba ranar sallah ba ne don ranar sallah ita kan babu wurin hutawa nan wurin amma inda ba a ba kuna samun wurin hutawa saboda haka kwatta cikin ku yi wanda yake iya baka sani ba ko baka komawa wani dattijo ya je aikin hajji ya koma ko da ya ta masallacin makka bai gane shi ba ya ce shekara ta yi arba'in rabo ne da wurin shekara ta arba'in tun masallaci na bai wuce girman masallacin gaba har ya kai yanzu ya zama a Allah shi ya san iyaka ta yi to ka gani baka sani ba ko kana daɗewa baka dawo ko ma baka dawo baka sani don wasu sun tai ba su koma ba kuma suna na har yanzu amma ba su koma ba Allah bai koma ba su wata damar da za su koma ba to in ka ta yi ƙoƙari kai abin da kaka iyawa ko dawo kaka son kai sai a hankali sai a hankali ko dawo kaka son kai sai a hankali in ka ga dama ka faɗa mai shekara da kaka son ka dawo in baka ga dama ba roƙashi kawai kana son ka dawo shi zai maka zaɓi in ko ka maka ka zaɓi sai ka faɗa mai ba shiri ba ne amma dai ka yi gwargwado wani kaka iyawa wurare irin waɗanda. muhimmai ba a son wasa da suwa to summa ba da faragi min addu'a ala marwa sannan mutum bayan ya ƙare addu'a ta bisa dutsen marwa to sai ya jido ya sa sai ya ci gaba da tahiya ayyamshi ila safa ya ci gaba da tahiya har ya dawo safa ya fa'alu zalika ya ci gaba da zuwa tsakanin safa da marwa ya tai safa ya dawo marwa ya tai safa ya dawo marwa ya fa'ala zalika ya aikata wannan ai ma zikira min ad-dawafi ala safa marwa abin ga aka ambata ya ka ce yi bisa dutsen safa da bisa dutsen marwa wa alaihi alaihima da yin abdu'a bisa dutsen safa da marwa wal da saurin ta ya fi badin masili ya ci gaba da yin wannan sab'a marrati har sau bakwai ko ya tahassalu mimma na annahu yaqihu lidhalika arba'a waqafatin safa ga yadda muka ambata kenan alhaji zai tsaya bisa dutsen safa sau hudu wa arba'an alal marwa zai tsaya bisa dutsen marwa sau hudu wa hadha sa'yu rukunin min arkanil hajji to wannan sa'yewa rukuni na daga cikin rukunin hajji dan kuma umrati wal umrati rukuni na daga cikin rukunin umra allati la budda minha wadda wanda ya a aikin hajji bai sa'ayi ba hajji ne bai ba duk wanda ya je umra bai yi sa'a yi ba umra ta ba ta yi ba la ya ji zi'o fi tarki ya hadayin wala gairu hadaya ba ta yi isawa idan mutum ya ba yi ba a ciya bari shi ba da hadaya an yi mai tara ya ba da hadaya hajji ne ko umra ta yi ba ta yi ba dalla ala fardi ya ce rikita wa sunna qur'ani da sunna sun nuna wato sa'ayi farilla ne Walahu shuruɗun wa sunan wa musabbatun kuma sa'ayi yana da sharuɗa yana da sunnoni yana da musahabbai amma shara'iduhu fa arba amma sharuɗan sa'ayi hudu ne a tartibu jerawa wa huwa an ya'tiya bi sa'ayi ba'da dawaf da ya gama kamin ya tai sa'ayi sai ya gama dawafi takwan walau bada bi sa'ayi da a ce mutum da zuwa ne da sa'ayi ya fara da ya gama ya taho dawafi da baya to raja faɗa fa wasa to ya dawo ya yi dawahin in ya gama dawafin ya koma ya sa'ayi wancan sa'ayin da ya yi kami ya yi dawafi wargin yara aka ce bai cikin aiki ne a sani na biyu wato kun ga abin na sharaɗin inganci ne a fara yin dawafi kamin a yi shi na biyu almuwalatu jirawa, in aka fara shi ka tsaya sai an gama fa in jalasa wadala idan mutum yayi zamanai kuma ya dade zaune wasara kattariki ya zama kamar ya bada ya fasa sa'i yayi zamanai kamar ya samu awa guda ko he da haka kamar dai ya bar ayin gaba dai ko ba awa guda ba dai zaman da wanda yayi shi kamar ya fasa sai nan to sadadi ya gama ibtada asaya ya koma dawowa tafa ya koma dauka sabu amma wa in kana shay'an khafifan lam yadurra idan ya dan na ne dan dama kadan ya dan huta ya tashi wannan bai cutawa dan dama kadan ya ya danna ya tashi wannan bai cutawa wa yana saba haƙanun idan matso boli ta samu ko kashi ko tusa ai hafsu baulin matso boli to tawadda wa bana idan ya yi sa'ayi guda uku ko hudu sai alwala ta ta kai to ya ta shi alwala wa bana ya dawo ya dora ya yi biyu ɗazu yan sai ya zana uku nan tsakanin safa da marwa kowane gini akwai wurare kamar guda uku inda aka alwala in dai alwala ka ta ta kari kana ganin wasu nan tana kari ya suna sake alwala kai ma sai ka shiga nan ka sake alwala sai ka ci gaba da sa'ayinka ko bangaren tahiya ne ko bangaren dawowa duk wannan bai da matsala wal kalamu fihi akhaffu min al kalamu fi tawaf yin magana cikin sa'ayi laihina yin magana cikin dawafi laihina amma yin magana cikin sa'ayi laihine bai girman ah, yin magana cikin dawafi ba shi yasa yace ah, abin al-kalamu fi dawafi wato yin magana alkalamu fihi yin magana cikin ayi a kafu ta yi sauƙin zunubi min alkalamu fi dawaf bisa ga yin magana cikin dawafi ba a son da dawabi da ayi ba a son ana yi ana yin hira kamar da kwa ganin wasu na yi ko kuma mata da kwa ganin mata na yi hira su ɗaya suka yi da ɗaukar hoto kuma ayin na aka yi hira ɗaya aka yi da ɗaukar hoto banda shi babu wani abu wanda suka yi banda hira da ɗaukar hoto su wannan bai da kyau ba a yin haka ai layan bagi ai ba layan bagi hul kalam bai kamata mutum ya yi magana illa annahu kafu sai dai zunubi ne ya yi sauki bisa ga dawabi amma in mutum na sa ayi bai kamata ya yi magana a salisu na uku wato abin nan jerawa tsakanin sa'ayi a tsakanin sa'ayi da ɗawafi na biyu wato mawalati in aka a fara a yi ƙoƙari a ƙari to na uku yake malar adadi ya yi ƙoƙari ya cika lissahi na kewayen nan bakwai wai lahi a share bi ƙauli sabu a marratin akan wannan mai lafiya ya yi shara ya ce sabu a marratin sau bakwai kwamantar raka shaudan wanda ya bar kewaya guda min haji da yake haji an umarta ko ga umra sawa'un zuddai kana sahihaini umrar da hajjin sun zama ingatattu aw fasidaini ko sun zama tattu yabbace waya guda bai cika ba falyarji ila zalika min baladi in ya kawo jirgi ya sauke shi an murka sai ya tuna to falayar ji min baladihi ya dawo da garin nan nasu da zalaka ya koma maka shi sa'ayin nan guda kun ga akwai aiki ko saboda wajibi na ya dawo daga garin sa ya koma shi gashi wa man taraka min sa'i zira'an lam yujzi wanda ko yana sa'ayi ya kawo ga abin nan ga safa sai ya bar wani dan guntu sai ya koma shankwana kamar wada wasu ka yi a irin wajen dawaful ifada sai ya sallah saboda can sama ya yi tutsukwar ya game sai yana kawo na farko kanu ya hau sai ya gangara ya koma sadda ba a rufe wurin ba tolin yaji zuhi bai yi ba da wa'azi mai yi ne mai ba amma ga sun lura da yawana sun shigi har sai ga safa wadda ka suka yi kwana sai dai in irin waɗannan masu saurin kai ya yanke hanya kami ya kawo kwaye ke umarci inda ba iri ne ba inda ya taso masa ba to sai ya hausa ban dole yanzu arabi na hudu an ta taƙaddama hudu wafin sahihun dawabi ingantacce ya zama ya shiga gaba kamin sa ya biyu dole sai dawabi ya shiga gaba kamin sa ya biyu wala yashara da biya an ya kuna wajiban kuma sa'ayin dawabin ba dole ba sharadi na ya zama na wajibi ba bal ya kafi ayyu dawabin kana yana wadatarwa ayyu dawabin kana ko dawafi ne alama saddara alama saddara bihi ibnu hajib akan magana da ibnu hajib ya zo da ita wa fahimahu khalil min mudawwana kuma maganan nan mai mukhtasar ya fahimce ta daga littafin mudawwana wa huwa rajihu shine magana wanda a abin nan wa huwa rajihu shine magana wanda alin jayayya wato dole ne sa yi ya zama yana dawafi na gaba ne ko na farilla ko na nafila ayi dawafi wa qala zaruqu mallan zaruqu yace al mashhuru ishradu kaunihi wajiba malaman mazhaba na aka sabani shi mai mukhtasar ya ce ya fahimta daga mai mudawwana shi ibn hajibu ya ce ai tuntun ya fahimci haka nan dawafi ko na wajibi na ko ba na wajibi ba in ya shiga gabansa ai yayi amma malam zaruko ya ce magana da yawa da ta yi shahara dole dawafin ne ya zama na wajibi kada wafil ifada wal qudum kamar dawafil ifada ko dawafil qudum amma dawafin nafila bai wa. to wanga sabani ne na maza ba sai ka dibi abin da ya sauki gare ka sai ka hau summa ba'da faragihi min sa'i sannan mutum bayan ya kare daga sa'i dada idza qaruba waqtul wuqufi idan lokacin tsayuwar arfa da yayi kusa in lokacin tsayuwa arfa ya kusa don kunga ala zaman nan da ake kwasa wani lokaci ko da aka kwashe su lokacin tsayuwa arfa ya yi kusa don kunga kama masu tahiya da baya akwai bara na naji da baya to ko ne da mun ka tahi ha ala zai sun hara hitowa za a kai su wajen sayo arfa za su na nuna. kun ga lokaci ya yi kusa magaje sai muka shiga tare da su wata shekara ma na taba zuwa kunna sai ma an kwashe su gidan da na sauka ko na ji yana zuwa su a saura sai an ka kwashe su sai ga mu zaune ba mota sai da wani direba to ya bace ya bace sai ya zo yana tambayar mu ina alhazan kabe zo muka ce mu sannan ya kwashe mu ya kai mu to kun ga irin wannan makara in mutum ya yi ta lokacin tsayuwa arfa ya yi kusa shi na ce sun abin na iza abin na karuba wa katolo kofi in lokacin tsayuwa arfa ya yi kusa na wuya karji yawan mutar wuya to mutum ya yi ta ranar takwas ga wata ila minan da zuwa gana dori sai ranar takwas ga wata aka hita da sahi to amma yanzu saboda lalurori lokacin na wani sai a kai la'asar alhazi ba su isa mina ba su shi sa hukuma alhazi ta yi tunani ta yi wani bincike tare da ita gwamnatin makka da zaren dare ya raba tsakiya idan an ka ce sha biyu na dare ta yi to ya an ka ƙara zuwa ƙarfe ɗai to an shiga yinin gobe to dama gobe na an ka ce a ɗauke sai a fara fasa su sai kun ga wannan tunani na mai kyau wani lokaci ko da sa ya wayewa duka mata an kwashe su an fara kwasan maza su kuma to yau matar wuya ke nan sai alhaji ya niyya wanda ya zo da tamattu'i sai shi niyya aikin hajji don ya gama umrati ya sauke ta wanda ya zo da ifradi ko kirani shi ko sai shi niyyar tahiya kawai dama da niyya ta ya tawo sun ya bi zalika an ce mata yawmat ya ranar tunani li'anna ibrahim alaihi salatu wassalam tamanna fiya ma na zalabi min al-amr bi waladi ya shi ibrahim a kurin yi wa al'amari game da yanke ɗane da an shi wakila ko kuma an ce li'anna ma'a tumna saboda jini ne ana zubar da su ai turaqu fiya ana zubar da su ciki sai an kace mata mina wato wurin zubar da jini baina hawa baina makka tattatu amyalin tsakanin mina da makka mil shidda ne tsakanin mina da makka mil shidda ne kun ga ga tahiyar dori mil shidda ne amma yanzu da yake ga wuri na an ce nan za kana amma za a bi da kai nan sai an ce da kai kan ba a ɗauko hanya a dawo da kai a kawo nan kaga sai su ka wannan ko min nawa ne yanzu saboda wannan kewaye-kewaye da gadodi a shiga na a hitacan sannan a dawo to amma dai da da babu hanyar mota da jaki aka taya da doki mil shiddadi wai sahabu an yakuna khuruju ilaiha bi kadar ma idza wasala ilaiha na tisara an so idan mutum zai hita zuwa mina ya zama gwargwadon sadda zai kai mina lokacin sallah a zuwa yayi ko ya salli bi zuhur wal asr sai ya sallah a zuwa da la'asar can mina wa sahabu aidan an yabi ta biha kuma an so ga alaji ya kwana mina ko ya salli biha al maghrib wal isha ya sallan maghriba nan mina da isha'i bayan ya yi sallah a zuwa da la'asar nazu yanzu da dare shi maghriba da isha'i sannan ya hita da sahi Wala asali fi hada abinda asali ga zuwa mina ayi sallah zo da la'asar can ayi magariba da isha ya kwana nan abinda asali fi ruhu alaihi salatu wassalam aiki annabi annabi ne yayi haka nan wa qadarawa ahmad Imama ahmad ya rawaito annahu sallallahu alaihi wasallam salla bi mina khamsa salawati annabi yayi salloli guda biyar mina az-zuhra wal wa ma bainahuma yayi sallah azhura wa subha yayi sallah azhur da asuba wa ma bainahuma da abinda a tsakanin su yayi sallah azhur yayi sallah asuba abinda a tsakanin su da asar da magriba da isha ya yayi sunan wuri wa man taraka al-mubita biha wanda ya ba kwana mina da za ana arfa ya teme ne ya ki kwana can balle ya sallolin gada aka wadi can kuri halahu zalika an karanta mai wani amma dai wala dama babu jini da zai basu. A ba wani hukunci da an kai ba. amma dai duk wanda bai kwana mina ba a kamin ya ce arfa da sahi to yayi makaruhi za idza salla subha min al mai at sannan idan mutum ya yi a sallah asuba rana ta tara bi mina nan mina to sahabu lahu an Allah ya kharuja jaminha an so gare shi kashe ta da mina illa ba da dulu isham sai bayan rana ta bullo sai bayan rana ta bullo sannan daɗa hita yawan alhazai da matsalolin hanya shi yasa kuwa ganin yanzu a ranar arfa kuna ganin tun da sai wani mitun rana ba ta bullo ba ana gama sallah sai ku ga motoci mutane na ta shiga saboda matsalolin hanya shi yasa aka yi haka amma dai in son samu ne to an son mutum ya bari sai rana ta bullo falayam da idan arafa ta daɗa sai ya shuɗe zuwa arafa alhajji arafatun wato hajji arafa ita ce aikin hajji sai ala zai daɗa ranar tara ga wata su wuce arafa wa huwa mawdu'ul wuquf shine inda za su tsaya za wa wasala ila arafata idan mutum ya isa arfa fal mustahabbu an yanzila bi namira abinda an mustahabi ya sauka namira wato namira ita an mustahabi to yanzu namira a tana da wayar tsayuwa saboda wani bangare nata hilluna wani bangare ko haramuna Eh, kai baka san ina na aka tsayawa cikinta hajji mutum ya yi ina na aka tsaya hajji mutum bai yi ba kakka ta yi ta yi inda an ka tabbata cewa nan ne an ka zaɓen muku an ka ci ga hemomin ku sosai can kakka ta yi inda baka sani ba ka ɓata aikin ka ka yi wahalar banza amma dai in kana iyawa kana iya zuwa namira a yi sallah ka dawo hemo amma dai akwai wahala don ko wannan 'yan hanya tsakanin himomi da masjida namira akwai lokacin da in mutum ya biyo shi zai aza mutuwa zai yi kami ya kai shi don za a yi tsaye cik ga rana babu iska kuma kowa bai ba a da ta yi a gaba babu shi baya sai ka aza mutuwa za ka yi wurin nan kamin ka yi ta Na haka in ganin kwam kaka so ka ta yi sai ta yi za wani sai ka to idan mutum ya zo na mira wa huwa akhirul harami ita ce ƙarshen harami <clears throat> wa walil hilli kuma harkon hillu wala ya dawa tarbiya fi hada kulli duka <clears throat> waɗanga abubuwa da mankalin sabto mutum na yana tarbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لي أنا نيناي أي ما ذكر من خروجي بعد طلوع الشمس abinda muka ambata na fita bayan rana ta bullo rana arfa ila har zuwa ƙarshe hatta ta shamsu zaka ci gaba da talbiya rana arfa har rana ta yi zawali hatta ta shamsu min yawmi arfa har rana ta yi zawali rana arfa waya ruhu ila musallaha mutum ya tai wurin da za a yi sallah arfa wa huwa masjid namira nan masallacin namira wala ya tahar shi abin nan wanka ai ya yaga tasilu da zawal bayan rana ta zawali sai ai wanka shi wannan wanka mutane da yawa ba su hanci shi ba amma duk ibada ta aikin hajji tana da lada kwai musahabi na wannan wanka shi yasa kun ga arfa ko ina makewayi na to in ka sai ka kamanci alhaji kai kokari ranar tsayuwa arfa kamin kai tsayuwa arfa sai kai wanka Ka kai wanka ka goge jikinka da kyau sai dai an ci kakka yi cuɗan yawa wadda kaka zaton ta gusar da gashi ko fata da jikinka ah, sai mutum shi wanka ƙabla yi ila musalla kamin ya ce wurin da zai sallah wala ya ta ku fi hadar gasal darkan baliga amma kan mutum shi cuɗanyawa ga wannan wanka wato darkan baligan cuɗanyawa wadda ta isa matuƙa kakka cuɗanya ƙwarai don kada ka gusar da gashi ko fata alhaji duk abin da zai gusar da gashi nai ko fata ta bayan ya ɗauki harrama ranar takwas ga wata zuwa ya yi ya ifada ranar goma ga wata to ba a so shi duk abin da ka gusar da fata ta ko gashi ne balbi imrari lede fakat hannu ya dai rika sa hannu ɗaya yana gogawa haka ba ci ɗayawa kwarai ba ya dai gogowa imrari lede wannan wanka wa hadha akhir igtisalati salati alhajj salasa wannan shine wanka na ƙarshen wanka guda uku na aikin Hajji. kun san wanda zai harama da aikin Hajji an ce shi wanka wanda zai shiga maka an ce shi wanka wanda zai shiga abin na arfa an ce shi wanka to wanka uku kenan waƙar ta ƙaddama bayanin hukumi hukuncin wannan wanka ya gabata wa huwa lil wuquf wankan tsayuwa arfa na lalis salati ba wankan sallah bane fa tuhadabu bil al haid wa nafasa haka da mai haila da mai haihuwa duk ana cewa su yi wanka wankan ba na sallah bane ba na tsarki na ba da haila da da abin na haihuwa ba su hana shi idza wasala ila musalla in dai mutum ya kai wurin sallah ya jima'u bayna zuhur wal asr can arfa alabai su haɗa tsakanin azhur da la'asar. ma al imam tare da liman jam'an wa qasaran su yi jam'i a hada azhur da la'asar wa qasaran kuma ayi qasarun su azhur raka'a biyu al'asr raka'a biyu can dai arfa za da bil mudawwanati cikin mudawwana ya ƙara cewa bi azanaini wa A yi kiran sallah ga a yi iqama a koma kiran sallah ga la'asar a yi ikama wal ta fi dalika sirran la jahra amma kira da aka yi nan wurin ga wayannan salloli sirrance aka yi ba bayyane ba don sallar rana ce walau waqafa walau Juma'a tun juma'atun da arfa ta yi daidai da juma'a a zuhar aka yi ba a juma'a la'annahu salli zuhuran la tun don shi alaji juma'a ba shi yinta azur yake yusalli zuhuran ya yake sallar la juma'atan bai juma'a shi yasa kun kaga annabi hajji ne na ban kwana ran ran juma'a an kai arfa ba ku ji an ce yayi juma'a ba dan alhaji bai juma'a shi yasa annabi bai juma'a ba wa man fatatu jam'u ma al-imami jama'a bi rali wanda bai samu yin jam'i ba jam'i ya kuce mai tare da liman to ya to masauki nai ya shiga hima sai yayi kama ya sallata shi dai ta yi. wa ma zikira mina kasari fa huwa fi haqqi ghayr ahli arfa cewar da an kai ai kasar arfa wannan haƙƙi ne ga mutanen da ba mutanen arfa ba mutanen da arfa suke na an gare su ba su kasar ba su kasar cikin gare su wannan fi haƙƙi gaira ahli arfa da haƙƙin wa'anda ba mutanen arfa ba amma hum fa yatimmun amma mutanen arfa su cika sallah za su Wa zabidu abinda a abin nan mai tsari anna ahala kulla makanin yatimuna fi mutanen kowane gari in za su yi sallah nan garin su to cikawa su kai wa yaqsiruna fi ma tiwahu suna yin kasar inda ba garin su ba wal qasaru bi arafa innama huwa lis sunnah kasar kuma arafa don sunna ne annabi yayi hakan wa illa laysa bi musafati qasarin in ba don haka nan ba ai daga makka zuwa arfa da mazhaba malikiya ba a ƙasaru ga ta yadda ba ta kai wani adadi mai yawa ba babu ƙasar da fi haƙƙin maki ga haƙƙin mutanen makka wa alin muzdalifa da haƙƙin mutanen muzdalifa wani hawayin da wani sun kai kama da su amma saboda sunna na annabi na ya yi kuma shi mutanen makka na to in mutanen makka sun ka ta wani suna yi in mutanen mazdarifa suka zo nan suna yi to Allah ya kai muka roƙo bi asma'ikal husna wa sifatikal ula yadda kake haɗa mu cikin wannan karatu na aikin hajji Allah ka hada mu arfa Allah ka hada mu arfa wata rana kuma ka haɗa mu cikin watan Ramadana ka haɗa mu garin Makka mai umrar nan wadda ta yi daidai da hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da albarka sunayenka mu duka Allah kai mana wannan taimako kuma ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah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 Allah kai mana arzikin da ka arzita mu hajjan mabaruran wa umratan mabaruratan fi hayatina saboda albarka sunayenka Allah ka arzita mu hajjan mabruna wa umratan mabaruratan fi hayatina saboda albarka sunayenka ka gafarta mana dukan zunubanmu ka gafarta mu uwayenmu dukan zunubansu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannansu da kannansu ka gafarta mu diya da iyali da zuriyar mahaifanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyalanmu iyalin ma Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu dukkan su kanana da manya na ɓoye da na bayani ka kara musu imani da lahiya ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makin ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka taimaka mana Allah da albarka ka kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa dukan su Allah ka shiga tsakanin mu da su ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri ka yi mu kunya ka kare mara daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tusaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka karfafa mu da ƙarhinka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ka towa mana asiri duniya da lahira ka hishe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira saboda albarkar sunayenka Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ka raba mu da hubbin riyasati wa dunya ka raba mu da girman kai da hasada Allah ka raba mu da girman kai da hasada Allah ka raba mu da da sum'a Allah ka raba mu da da sum'a Allah ka raba mu da giba da annabi manci ya Allah ka raba mu da giba da annabi manci ya Allah ka raba mu da ƙarya da minahici ya Allah ka raba mu da ƙarya da minahici ya Allah ka raba mu da alfahari ya Allah ka raba mu da alfahari ya Allah ka raba mu da khiyana da mira'i da jidali ya Allah ka raba mu da husuma a cikin addini ka raba mu da shiri kowane iri Allah ka ba mu al'imana salika ka ba mu al'ilmar kafiran nafi'a ka azaita mu al'amala saliha ya Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana ka taimaka mana ka karfafa mu Allah ka sa mu cikin ibadaka salihi ya Allah ij'alna min ibadika salihi ya Allah ij'alna min ibadika mutaki, ya Allah ij'alna min ibadika almuhsini ya Allah ij'alna min ibadika alladhina taqaw wal ladina hum Allah da albarka sunayenka sanya mu cikin bayanka salihai wayanda kake shiga allazina tajri fi tahtihim al-amman tahtihim al-anharu fi jannatin na'im ya Allah ka sa mu cikin bayanka na kwarai at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-rakibun as al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa bashshir al-mu'minina allahumma ij'alna minhum ya Allah akwai bayanka da kace ulaika anhamu ba'du ya Allah ij'alna min ibadika ulaika anhamu ba'du ya Allah ij'alna min ibadika ulaika anhamu ba'du saboda albarkar sunayenka Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka raba mu da riya Allah ka karba mu da riya kowace iri saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana ka azurta mu ladabi da biyayya da da'a ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar sunayenka Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su abinda don muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam